abin da ya kai ku ka zama boko haram kenan gashi nan ana ta kashe ku kashewar banza saboda an san duk abin da aka yi daga baya ba wani abu da zai faru ba har yanzu kun kasa gane muhimmancin wannan har yanzu kun zama kamar fulanin ƙauye da police station da kotu tana tsorata ku sai a ce in ka kai ba za a yi maka shari'a ba za a ja shari'ar za a yi kaza za a yi kaza ku fara ku gani yadda arewa za ta gyaru ku fara ku gani ko kaiwar kotu kuka yi amfani ake da philosophy irin naku sai a ce ba dai hausa ba ne eh, ku basu a daga shari'a so uku za ku ga sun daina zuwa haka ake yi haka ake yi jama'a tun muna ƙanana mu muna zuwa kallon kotu sai a ce ba dai hausa ba ne eh, rabu da su a daga shari'ar in aka daga gobe a sake daga aji ba a sake daga gata ba wanda zai zo ba ka kuka yi buhari ba duk ko gama sai buhari najeriya sai mai gaskiya in aka tafi kotu ku tafi ku miliyan daya bayan kwana biyu sai ga buhari daga shi sai shi ba kowa duk kun watse in ji da allah mun gaji ku je ku ga yadda yarabawa suke a kudu in aka ce za a je kotu yau duk wata mai sai da kifi mai sai da garin kwaki sai ta ce ba za ta je ba za su tafi kotu din za a je a wuni a kotu a ce an daga sai nan da wata shida su ce allah ya kai mu wata shida ta su je su sake taruwa har sai an yi musu gaskiya na haka gobe in ka cuce sai a ce za su kai ka kotu ka rabu da su shikenan gashi nan ku je ku zauna ku ga yadda suke zaune lafiya a ƙasar su ku kuma nan ana ta kashe ku malaman ku suna cewa ah, ku yi Allah isa wannan suna cewa za ku iya ja da gwamnati ne babu wanda ba a ja da shi a kotu kap jama'a yan arewa kanku ya waye ku tashi ku tura 'ya'yanku su je su yi karatun lo 'ya'yanku kansu ya waye ku yi ilimi ku daina zama da jahilci in ba haka ba haka za ku yi ta zama ku ne boko haram sai an bata muku ne sai ku ce bari ku ɗauki makami in kun ɗauki makami a samu damar a halatta jinin har waɗanda ba su ci ba ba su sha ba amma tun farko ku ce ga yadda za ku yi hatta su waɗannan yaran da aka ce boko haram ne sati biyu za su fara wannan yakin sai da muka je mai duguri ni da kaina na gayyato su na ce ku zo nan a zauna kun taba cewa mu malaman ne suka ce eh na ce to yanzu duk da kun yi karfin wuya kuma kun zama malaman kanku amma tun da kun taba yadda mu malaman ku ne a da bari mu ba ku shawara ku dai abin da ya ja rikici shine kun kisa hular kwano daga hular kwano ne fa yakin boko haram ya fara fa hular kwano da aka ce a sa suka ce ba za su sa ba ɗagutu ce duk rashin fahimtar karatu ne shi yasa ka je ka saurari kasar dina demokuraɗiyya sai da na fassara me ake nufi da civil law sanya hular kwano da sanya seat belt civil law ne dokoki ne na zamantakewa ba dokokin ɗagutu ba ne wane zai je sabon gari daga tudun wada ya bi dama wane ya bi hagu civil law ne musulunci bai hana ba shine tsari ne na zamantakewa in aka ce a'a da dokar ba ta Allah ba ce kowa ya bi inda zai je kafin a je pizza za ga yadda za a rude a ce kowa inda ya bi gada ma ya bi so muka zaunar da su muna ba ku shawara a matsayin mu na mu da malaman ku ne to ga shawara irin ta malamai shine kun kisa sa hular kwano sakamakon haka aka sa ku ku yi tsallan kwado da kuka yi tsallan kwaɗo wasunku sun zo wucewa suka gani suka ce ku tashi sojoji suka ce in kuka tashi su kuma za su harbe ku kuka tashi suka harbi kafafuwanku ba abin da ba mu sani na tarihin rikicin ba shi yasa duk abin da muka faɗi da confidence muka rinka faɗi suna miƙewa sai sojojin nan sai suka harbi kafafuwansu aka ɗibe su aka kai su asibiti ni sai da na je na gansu da aka je aka kai su shikenan shine sai muka zauna da su mun ji kuna tara kuɗi za ku yi yaƙi amma tun da kun ce ko ahalus sunna ne to ba haka ahalus sunna suke ba ga matakin da ahalus sunna suke yi za a shirya magana za a je kotu wallahi ɗayansu da ya sarab sai ci kwalata ya ce kafirin banza kafirin wofi ana hana ka kiwon akuya kana cewa kyalla ta haihu ana ce maka ɗagutu kuma kana cewa a kai kotu kotun ba ɗagutu ba ce arnan banza arnan wofi ni ma sai na miƙe na ce a dake dai ba zan daku ba wannan zafin kai kuma ba digiri ba ne mu ma mun iya amma ba shine abin yi ba mun zo mu baku shawara ne wannan abin da za ku yi ba shine alheri ba duk wani ahalin suna an bala'i ya same shi a najeriya sai mun je mun zauna da shi lokacin da aka kama su bella yabo aka yi musu abin da aka yi musu zuwa muka yi muka zauna da su a ɗauki lauya aka ɗauki lauya duk lauyan da aka ɗauka sai gwamnatin jihar sai teme sai ta koma sai ta tsorata tashi sai a siya kaza muka ce karya ne in dai boko ne ko gwamna gwalangon ya dawo duniya ya samu ma 'yan boko ne aka zo nan mu muka ɗauki lauya baka tafe saudan zaria muka ce aje a kai shi muka kawo kudi muka ce yi cefa ne ka tafi so suke a yi yaƙi ba za a yi ba amma so muke aje a kai ƙara me waɗannan malaman suka yi aka ɗaure su lauya ne baka tafe ni na ɗauko shi da kaduna aka je aka zauna da aka je ce yana ƙara sarkin musulmi yana ƙara gwamnatin jiha yana ƙara majalisa kowa yana duka ya zuba yin iska a kotu da aka ce a saki su bello ya ba a san rikici muka ce amma kuma yanzu ake so shine da aka zo da Allah shehu albani ku yi haƙuri da waɗannan abubuwa da kaza kaza ka gani kenan sai wutar ta mutu abin da abubakar gumi ya koya mana kenan shi yasa ya ce mu je makaranta ya san ita wannan da'awar za a yi mana makirci amma solution din shine sai an karantu to shikenan kun ƙi jin shawara yanzu an zo abu ya rikice an zo an ce za a yi sulhu yanzu za ku karɓi sulhun ne abin da aka ce tun farko ɗin gashi kun sake dawowa wanda ya fi shi muni a wancan lokacin abin da muka ce wallahi sai da muka yi strategizing ma yaran nan ni da kaina kowa ya shaida ba jami'an tsaro ba har mala'iku sai da na ce musu ku bari a kai ƙara lauyoyi su yadda kun saba doka so what is the penalty na rashin sanya hula kwano a yi muku doka akan haka ku kuma sojojin da suka harbe ku operation flush out su kuma su biya diya na ce kun ga wannan diyar in aka hada da ita da saninku da aka yi akan harka addini to za a fitar da ɗaya daga cikin ku zai zama ɗan takarar gwamnan borno don haka za ku karbi jihar wallahi jama'a abin da muka tsara musu kenan shine suka ce kafirin banza kafirin wofi zuwa kotu kafirci siyasa kafirci kana cewa kuma ai kafirci me kuke tunani da an yi haka sai da ya zama duk jihar borno kap suna da mutane suna da magoya baya wannan garin da ake cewa an yaƙi kwanaki baga ba garin da ya fi ko ina mabiyansu me kake tunani yau da sun zo ko pdp suka shiga za su kwace shugabancinta a cikinsu akwai professors kakkaji sun ce boko haram ka ɗauka wai boko haram boko haram din ne political name ne akwai professors a 'yan boko haram akwai doctors akwai lauyoyi akwai medical doctors akwai engineers akwai business administrators akwai multimillionaires duk wasu nau'in mutane da ka sani akwai da sai su fitar da ɗan takara kwaya ɗaya in suka fito duk inda za su su ce musulunci kawai me kake tunani za a zaɓe su to da sai su zama suke da gwamnatin jihar sai allah ya ga da gaske ne za su yi shari'ar da sai su fara daga haka amma matsalar in ka ce ba wanda zai baka shawara ba wanda zai abin nan shi shikenan sai a barka don haka jama'a ku fahimta 'yan arewa kanku ya waye ko danjan mota aka fasa maka da ka ɗauki faskare ka doka wa mutum a'a ko kwarto ka kama a ɗakinka da ka kashe shi a'a daure ka kai shi kotu ka ga abin da zai faru amma matsalar ita ce sai ka ce in ka je ba abin da za a yi ba haka ba ne jama'a yadda kake tunanin shari'a daban da yadda take kuna ga shari'armu da kwamishinan 'yan sanda shari'armu da shugaban 'yan sanda na ƙasa shari'armu da mutanen pdp su na madisambo har yau ba mu gama ta ba haka ake yi ba fulanin ƙauye ba ne mu mun gaji shari'a ba fulatani zai shari'a har ya mutu shanu su kare ko kun fahimta ba za a yi rikici ba amma ba za a daina shari'ar ba har sai an gaji an ce to an yi ruling tuntuni mun fara cin miliyan kaza an ce a biya kaza an ce a biya kaza tun babbar ba ta zo ba ma amma da an yi irin naku fa an cuce mu a shikenan Allah ya isa Allah isa Allah ma ba zai ji ka ba tunda kana da abin da za ka yi kafin Allah ya isar don haka 'yan arewa duk wanda ya kwarzabe ka duk wanda ko danja ya fasa maka ko me maka in baka amintu ba ku ji abin da ake kira amintuwa shine in zuciyarka bata yafe ba shine gobe za ka gan shi ya fito da motar shi kai maka maka mata dutse ko to baka yadda ba kenan to kar a baka hakuri ka ce to shi kenan ai gobe ma rana ce yana fitowa ka jefe shi kayi kuskure ku je gidan kurkuku za ku ga gasu nan ya kama wani da matar shi ya je ya kashe wani shi kuma an kama shi an yi mai hukuncin kisa da yana kama shi ya danke shi ya kai shi ga hukuma to sa'an nan 'yan arewa kanku ya waye game da ɗaukan lauya lauyoyi nau'i biyu ne akwai lauyoyi 'yan kasuwa akwai kuma lauyoyi activists waɗanda ba su buƙatar ko kwabanka in ka zo ma hannu mashin za su baka ka koma idan rikici ya same ka ka rinka zuwa kana tambaya cewa a garin nan ina lauyoyi waɗanda fi sabili bature waɗanda suka yi karatu saboda su taimaka a aƙidar bature akwai su ko a wani gari akwai su sai a je a haɗa ka da su sai zauna mecece matsalar ka. kai barin gaya ma yarabawa da yake sun ci gaba a karatun lauya har siyan rikici suke yi jama'a i eh, wallahi tallahi sai ka je ka ga lauya bai rabe shekarar shi sittin. an fasa maka kai an yi rikici kaza kaza kaza kana ta kunkuni sai ce don Allah kai hakuri zai zo ya same ka a gida ya zo maka da lemo da ayaba da likita ya duba ka sai ce ya zo ne yana so don Allah ka sayar mai da rikicin nan nawa za ka sayar mishi da shi ya siya miliyan biyu kai ka ce a ah, miliyan biyu na mai a ce wannan fasa maka kan da aka yi ga miliyan biyu za mu baka amma ka bari za mu bi magana duk abin da muka samu namu ne shine kansu ya waye ne ka je gidan yaraba ba inda ba lauya ba inda ba accountant karatu ake yi 'yan arewa ku tashi ku yi ilimi in ba haka ba wannan irin wulakancin ko gobe baka san gidan wa za a zo ana harbi ba a cewa na dan boko haram ne jibi baka san suwa za a harba a cewa na dan boko haram ba ne baka sani ba yayin da suka gano cewa kuna ɗaukar dokoki ku biyar da shari'a ta ce wallahi ba su sake muku jama'a haka siddan nan aka zo yaro kawai aka kama shi a nan hanyar kaduna aka je aka yi wajen wata uku ana ɗaure shi a an fito da shi kuma wai suna cewa to amma kakka jefa a ziga kawai ka kai kotu ka san kai musulmi ne ka yi imani da Allah Allah Allah wannan kaddara ce a cikin tarihin ka mu kuma aikinmu muke yi haka suke yi da SSS da yan sanda da sojoji yanzu tun da an gane baka da laifi wasu a ce kaddara ce dattijo eh an ci mutuncin ku ka bari a kai dattijo ya ce a'a tunda dai Allah ya sallama mishi dan shi kenan wannan ba tauhidi bane jama'a domin matsalar goban ya ga sojoji zai zage su a kaga bai yafe ba kenan abin da ake so zuciyarka ta zama ba sauran wani abu ya zama ka huce to sai aka ce ka je ka kai kotu saboda aka jama'a ana kai 'yan sanda kotu ana kai sojoji kotu ana kai road safety kotu ana kai kowa kotu amma ya zama kana da gaskiyarka ku ji wannan ya zama kana da gaskiyarka kuma yin haka din shine ke zaunar da ƙasa lafiya amma an ka tun da an yi maka wallahi sai ka rama shine abin da ya faru ga waɗannan 'yan maiduguri din suka ce sai sun rama gashi nan har yanzu ramawa suke ana ramawa ramawa suke ana ramawa har ta kai yanzu abin an shiga cikin rigarsu ana yin aiki fiye da nasu me yasa saboda sun ba da dama amma da kotun aka jefa da ko shari'a ce ana nan ana yin ta yanzu a samu lauyoyi waɗanda ba za su gaza ba a je a dawo a je a dawo wallahi tallahi da gobe wani soja ko dan sanda ba zai tunanin ya harbi wani ba saboda haka 'yan uwana 'yan arewa musamman hausawa da fulani da nufawa da sauranku ku yi kokari kai ya waye in aka yi maka abu ba ka yafe ba karka ce bari karama tafi police station din sai ka je ka ce a baka takarda kana da complain gashi gashi ka cika tsaf in baka da ilimi kai ba dan boko ba ne samu lauya ka ce lauya ya za a yi ya faɗa maka yadda za a yi kap kuma ka ce wa lauya kai baka yafe ba don haka kana son a yi abin da ya dace ba laifi ba ne a dokar kasa jama'a ba laifi ba ne kuna ga a garin nan muna garin nan a cikin ƙungiya ta musulunci aka yi shari'a irin wannan kuma ba wanda ya ga laifin wani kowa san abin da ya faru tsakanin su malam dr nuhu tajuddin da su malam marigayi malam amadu gyalle a kan maganar makaranta ne waɗannan suka kai kotu kuma aka je aka yi rulin aka biya yanzu da aka dawo aka haɗe ba an zauna lafiya ba to amma da ba a yi wannan kowa ya ji an huce mai zuciya ba da menene zai faru da sai wannan su ce abu dare a ji a kona masallacin waɗannan su ce abu dare a ji a kashe wani to mu ba ma son haka ta faru don haka 'yan arewa ku tashi 'ya'yanku su yi karatun ilimin lauya su karanta duk wani lauya na duniya civil law ne shari'a ne combine ne commercial ne kowace irin law a je a karanta 'ya'yanku su kware su nuna su goge sannan kuma kowa ya tsaya da gaskiyar shi wallahi talla abin da zai zauna mana da arewa lafiya kenan amma wallahi kun ga irin wannan halin to za mu yi ta halatta wa wasu jininmu ne da dukiyarmu allah maɗaukakin sarki ya taimaka a nan za mu saurara jama'a insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu karatu na gaba na malam na'am a ah, duk ɗaya dai arrela fil hadith ko rela fi talab hadith ya danganci nuska ne na'am malam wannan karatu ya misali dama haramun ne kiwon alade ko dan ka ci ko dan ka siyar ko dan sha'awa ko ma na ne sai dai kai ba za ka kashe aladen wani ba ina fata an gane kai ma sai ka ɗauki irin wannan idan wani makocinka na kiwon alade yana cutar da kai sai ka nemi lauya ya baka shawara wacce hukuma ta kamata a rubutawa ko kun fahimta jama'a tuntuni mawaƙi wata magana a ƙasar hausa ya ce shari'a yau ta nasara ce kowa da takarda ta so saboda haka duk abin da aka yi ma'ayin sai ka nemi lauya me ya kamata a yi sai ka ga mutum da aladan shi makwabcinka ne aladan na cutar da kai sai ga an kira shi wani ya kawo ƙara ka cewa aladan yanayi kaza yana kaza na haka hukuma ta hukunta kaza da kaza da kaza shikenan ko kun fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka na malam na'am eh to kadai abin da na sani shine annabi ya yi wasu isharori na kyamar cross din kawai misali annabi ya hana mutum ya sallah a haka haka kaga mutum ya haka ya sa hannayen shi a damatsa haka ya rike kwankwaso da hannu biyu kun gan kuka duba cross ya faru to annabi ya yi kyamar irin haka sallallahu alaihi wa sallam dan haka in ka ga wani abu ya yi kama da haka to sai ka kawar da shi ko kuma sai ka gyara mishi zama na fata an gane na malam na'am na'am aya dai ko eh na'am na'am na'am eh to bari mun zo za mu tattauna malam don waɗannan hadisai na annabi isa suna bukata a tattara su wuri guda ne don a abin nan ɗazu da safe na yi alkawari bari in sake tunawa jama'a ga wannan takardar mun zo da ita insha Allah in an tashi sai jama'a su tsaya su karba amma ba kwafi ne mai yawa ba za ku yi karba ne sai ku je ku yi photostat masu so su siya masu wanda kuma za ka iya bayarwa kai ma ka shafi biyu ne kawai ka gan ka je photostat bai wuce naira goma ko naira biyar ko shida ba kai ma ka yi din ka yada insha Allah sannan kuma ga website nan ku je sai ku yi downloading na larabcin shi ma a zo a yada insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka mun sanar da cewa gobe litinin babu karatu a wannan wuri jibi talata ma babu karatu sai gata laraba za mu zo mai karatun sahihu muslim ɗin muka ƙara ba da haƙuri cewa a yi haƙuri mun zama 'yan makaranta ne jama'a abin sai da haƙuri in mun samu lokaci a zo a yi karatu ba a samu ba kuma kowa ya san inda dare mishi na biyu na uku insha Allah ta'ala akwai wa'azi da muka gayyaci malaman kungiyar izala za su yi mana a masal a kofar ofis dina da ke muciya kofar gidan alhaji tata in Allah su ranar juma'a mai zuwa so a fara sanar da wannan wa'azi insha Allah ta'ala karfe takwas da rabi ko karfe tara za a fara wa'azin insha Allahu ta'ala da Allah jama'a su taimaka mana da sanarwa da buga takardu da makamantansu za kuma a kai sanarwar gidan rediyo insha Allahu ta'ala a muciya za a yi wannan wa'azi din da muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta